Kalangu, studio Kalangu. Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamman adana ya zo muku dauke da labarun amma da farko ga muhimman kanan nasu. Watan Nuwamba ya kasance da kwanciyar hankali ta fuskar tsaro a yankunan Difa da Tilabiri a cewar wani rahoton kungiyar Osha Nijar. Karin bayani a cikin rahoton namu. Fiye da sefa miliyan 180 shine adadin kuɗin tallafi ga kafafen watsa labarai masu zaman kasu a Nijar domin inganta ayyukan su da ba da labarai yadda ya kamata. Akwai mu da ƙarin bayani a cikin labarin namu. kula da ruwan dauda da na salanga wani babban kalubale a yamai dalilin rashin wadatattun tatushi irin wannan aiki shine rahoton mu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya bayan ɗaya a cikin wata Nuwamba matsalar tsaro ta kasance mafi kwanciyar hankali fiye da watannin da suka gabata a Nijar. A cewar kungiyar OSHA Nijar a cikin rahoton ta na wata-wata da ya fito baya bayan nan. Amma duk da haka an samu hare-hare da a cikin su aka kashe hakiman kayuka Nafisa Adamu Shirfo ta haɗa mana wannan rahoto. wani rahoto na wata-wata na OCHA ya bayyana cewa a cikin watan Nuwambar an fuskanci matsaloli guda goma masu alaƙa da har-haren ƙungiyoyin masu dauke da makamai a jihar Difa. Duk da yake ruwan gulbin Komadugu sun karu sun kai matsayin da ba su taba kaiwa ba wato santimetar 520 a ran 20 ga watan oktobar na 2019 lamarin da ya takaita yawan kai da kawo na mayakan kungiyoyin. Kuma duk da yake al'amarin yin garkuwa da mutane ya ja da baya aika aikar su ta ci gaba da wakana. A Tilibiri yanayin tsaro na ci gaba da tabarbarewa arewa a yankunan iyaka da mali da burkina faso inda wasu sassa suka fuskanci babbar barazanar hare-haren ta'addanci a cewar ocha akalla masu garuruwa uku ne aka yi garkuwa da su aka kuma hallaka su a karamar hukumar tinduki windi a gundumar walam an sace motoci da dama na kungiyoyin agaji da na gwamnati da kuma na mutane makarantu ɗari da uku aka rufe kasancewar malaman makaranta sun gudu saboda barazanar kungiyoyin masu dauke da makamai bukatar da osha nijar ta shigar wajen hukumomin jihar tilibiri ta taimaka wajen samun sassauci a matakin takaita zuwa cikin wasu gundumomi. Fasarar Asmana Shina kenan, 'yan cadi shida da ake zargi da kasancewa mambobin kungiyar Boko Haram an cafke su a ƙasar Sudan kafin a miƙa su ga hukumomin ƙasar A cewar rundunar sojojin ƙasar Sudan a ranar Alhamis a cikin wata sanarwa da AFP ta rawaito. Dukan 'yan asalin cadi ne kuma bisa yarjejeniya tsakanin kasashen biyu. Hukumomin Sudan sun mika su ga hukumomin cadi in ji sanarwar. A Kamaru makwabciyar cadi a wasu da wani labari na afp na ce boko haram ta sace mutane 21 a ranar laraba da yamma a ambresh da ke da tazar kilomita 30 da iyaka da nigeria amma hudu daga cikin mutanen sun tsere 17 na hannun 'yan boko haram din da suka hada da maza da mata masu shekaru 11 zuwa 20 da haifuwa. Fiye da miliyan 180 ne wato su ne adadin kuɗin tallafi ga kafofin watsa labarai masu zaman kansu a Nijar na shekara ta 2018 wannan tallafin da gwamnati zai taimakawa wajen karfafa ƙarfin kayayyaki da kuma na aiki na 'yan jarida da kuma samun horo ga ma'aikata. Bari mu saurari jawabin shugaban kula da hukumar sadarwa ta CSA Dr. Kabir Sani a cikin rahoton Rafika tahir. a bara in kuka ɗauka ta kowane fanni an samu da radio da talabijin da su gidan jirida masu wallafawa sun rage to kuma wannan muna iya cewa sai su ne za su iya bayanin me yasa ji dama wasu ba su aje ba wanda suka saba ajewa ba su aje ba kuma lallai akwai wanda ma ba su aje wasu sun aje amma wanda suka aje su ne aka bincika kuma aka musu bincike sosai tunda a takardu ma da suka sa a ciki sai an bincika an tabbatar da takardar da suka sa in ta kirkice ce in wanda suka ba su takardar wannan sun tabbatar da ita a kan shi ne muka yi wannan aiki kuma a kan daidai abin da mutum ya sa a yadda kuma doka ta ce a kan shi ne aka tattace aka hiddo wannan sakamako na yau Malam Jafar kenan na hukumar sadarwa ta CSA sai kuma shugaban hukumar sadarwa ta CSA ya gana a ranar jiya a nan birnin mai da shugabannin jam'in siyasa na kasar na kowane bangare makasudin haka shine na yin musanya domin daidaita rashin fahimta da rashin yarda da ma ƙorafe-ƙorafe kan hanyoyin amfani da kafafen watsa labarai mallakar gwamnati musamman ma ga jam'in siyasa Dr. Kabir Sani shugaban hukumar sadarwa ta CSA ya yi wa Adama da waki karin bayani. 'yan adawa da 'yan baromu suka ce su matsalar su ba su samun ana sa su ga jaridu na gwamnati media public muka ce to tun da dai haka ta faru ai akwai ayar doka da ta kaddame gashi yadda kamata duk dan farti da association kakane kamata su samu shiga cikin labaran labarin gwamnati shine muka zo muka tattauna muka doki ayar dokan nan dalla dalla muka kwatanta musu wani congress assembly general ordinaire kyauta ne kamata a samu su amma kamar congress su bai wuce minti uku eh declaration kuma bai wuce minti biyu ayar doka take bada shi amma kuma in cikin zaɓe ne sun da dai ta gwamnati ce kuma kowa dan gwamnati ne da karamin farti da babba duka suna da kamar lokaci da ake kaida kuma in za a declaration sai kamar kwana biyu kuna ma kai shi ma sati guda ko tun wata guda kan ayi ga ya wuce kwana biyu nan sai ku takarda ku aika masa sai muna son telesal ko vadusal su ku furgan aktitan wannan babu matsala A cikin tsarin demokaradiyya na halartar kowa ɗan ƙasa yana da 'yancin ya tambayi bayani ga gwamnati kan yadda ake aiki da kasafin kuɗin ƙasa dalilin kalmar haƙƙi ne domin wadda kan 'yan ƙasa kan wannan ma'ana ta haƙƙi ne musamman ma a muhimman ɓangarori wato kiwon lafiya ilimi da tsaro dalilin kenan da ƙungiyar counterpart international take horar a yanzu haka a gadas da 'yan jarida masu shiryawa kusan goma sha shida a na yankin. garba abubakar shugaban reshen counterpart na yankin yayi wa karim anise karin haske Le terme redevabilité d'abord euh, tire sa source dans la Kalmar redevabilité ta sama asali ne daga mulkin demokradiyya inda kowane dan kasa ke kawo nasa kokari. Dan kasa ne ke zabar magabacinsa kenan ya zama tilas shugaba ya yi wa dan kasa bayani dangane da kasafin kuɗi. Wani alƙawla ne aka ɗauka, me aka yi? Dan kasa na da incin ya tambaya domin sanin inda aka kwana a game da hasashen da aka yi dangane da lanhon da yake biya. Kenan wannan ne ke karfafa demokradiyya ke baiwa mahukunta damar binciken ayyukan ci gaban al'umma. Amma da hankali ga 'yan jarida jarida ne domin su ne ke yada labarai idan magajin gari ya zagaya cikin wata karamar hukuma zai iya kasancewa shi kadai tare da yan tsirarun mutane amma idan akwai yan jarida tare da shi suna iya yada labari kuma akwai abokan hulɗa da yawa a cikin kananan hukumomi kuma babu ci gaba idan babu sadarwa. Fassarar Asmana na kwanaki kaɗan suka rage na sallar ƙasa ta 18 da ake kira Tilaberi Candalo. mazauna tilabiri ina ganin cewa ayyukan gine-gine na tafiya yadda ya kamata adama dawaki ta hiranta da wasu mutane da ke zakwadin jiran wannan rana mu saurare su A yau duk wanda ya sa kafa a garin Tilaberi ba zai gane ta ba, wai ma don ayyukan ba su kare ba ne, inda sun kare kyawun da za ta yi kai ka ce ba ita ba ce ba. Sallar 18 ga watan Desambar na 2008 fareti ya gudana ne a Yamai, a bane kuma nan ne. Karan farko kenan da al'ummar Tilaberi za ta ganin wannan fareti, kenan daidai ne mutane su zaku kuma ba shakka za su fito da fifi fitowa irin ta musamman domin su halarci shagulgulla. Gaskiya abin farin ciki ne wannan hanyar za ta kawata birnin kuma za ta ba da sauƙin zirga-zirga. Bai dace a kashe makudan kuɗaɗe a yi aiki ba, amma da an karasa sallah sai a bar su a banza. Duka abubuwan da aka yi a cikin tsarin Tilabiri candalo ya kamata a kula da su. gabaki daya. Gyaran da ake nan gayi a can wajen ma'aikatar magajin gari ba da yawa ba aka yi irinta, amma ɗan kaɗan kin ma da suka yi muna jinjina musu. a tesawa jami'an da aka ɗora ma don ci gaba da aiki na gundumomin cewa da rele na jihar sun amfana da wani horo ta da za su agaza gaban zazzabi amai da gudanawa a cewar shugaban likita gindawa makasudin shine na magance matsalar kananan yara wato mutuwar tasu da ake lura da ita da ke da nasaba da nisan wuraren zuwa asibiti din ali idi daya da ya amfana da wannan horo ya yi wa abokin aikin namun saidu sanke ƙarin bayani horon saboda bisa zazzabi amai da gudawa saboda garuruwan mu sana nesa da likitoci na kadi sante ko cse ko ɗakin gidan shan magani babba to shi ne suka ga ƙara a yi ƙoƙari a horar da mu saboda wani ciwo in ya kama yaro kamun a ce an kai shi likita nesa nisa ya yi yawa wani baya da amalanke wani yana da moto wani baya da to shine aka ce ƙara a samu a horar da mu in yaro aka kawo shi dandana in ga wannan cututtukan da aka gwada mun ga alamomin su mu ba da magani in muka ga wannan cututtukan da aka gwada mu ba mu da maganin shi mu yi maza mu ba da yaro can babban likita inda za a zo a mai magani A Agadas inda samun ruwa yake da wahala sosai fiye da sefa miliyan goma fiye da sefa miliyar goma sha bakwai ne aka zuba domin daidaita matsalar ayyukan da aka fara za su kare a karshen shekara ta biyar in ji asuman noma na ma'aikatar ruwa a ranar jiya a Agadas a 'yan wata haɗuwa tare da masu ruwa da tsaki da mutanen da za su amfana da wannan shiri duka a cikin rahoton Musa Maman. Domin birnin Agades ya wadatu da ruwa, yanzu haka muna ayyuka na ƙarfafa ƙarfin rarraba ruwa a cikin birnin Agades. An ƙara cibiyoyi, an kuma jayo wa jama'a tiyuna na ruwa ko ina. Kun san batun samar da ruwa ba bane da ake iya karasawa lokaci ɗaya ba. Kuna gani dai ana ci gaba da ayyuka. Za a ɗauki tsawon watanni a ƙarshen ayyuka nan da shekaru biyar matsalar ruwa za ta ƙare a birnin Agades. Agades n'aura potable. Fim ɗin Zinariya na Ramatu Keta ya lashe tukuci na biyu na mai shirya fim da ta fi fice da kuma wanda ya yi foto mai kyau na dogon fim na ƙetare da aka ƙirƙiro wannan kuma albarkacin bikin fim na Film Festival Yarha da aka kammala a ranar 1 ga watan Disamba a birnin Yaounde na ƙasar Kamaru. Malama Keta ta ba da ƙarin haske ga Jalo Kyanda ta wayar tarho. Kowa yana ganin fim kin nan yayi yana da mahimmanci a cikin sanin al'adu a jiha na Afirka da ƙasa. Duk da fim kin soyayya ne akwai yakin kare al'adunmu da kare aƙidodinmu dalilin rashin ƙarfinsu ina ganin akwai duk wa'annan jawaban ta hanyar labarin soyayya akwai kuma tabi'un afirkawa a ciki kamar girmama na gabanka girmamawa tsakanin mutane akwai abubuwa da dama kun san fim babu abin da babu. Ina son kowa ya ga fim kinnan kuma ganin kokari na tunda tunda ya kamata a girgiza abubuwa kuma mu haskaka. yanzu sai kuma mu na musamman tasoshi biyar ne sun isa domin kula da ruwan dauda da na salanga a birnin yamai a cewar jami'in tsarin ruwa da tsafta a bangaren birni amma duk da haka yamai wato tasha guda ce take aiki har zuwa wannan lokaci shirin sido kalangu ya mai da hankali kan yadda ake kula da waɗannan ruwa na dauda da na salanga a nan yamai cikin rahoton da alassan kuzi muhammadu ya haɗa mana A birnin Yamai mai fiye da mutane miliyan ɗaya na yawan al'umma, cibiya ɗaya kawai ke akwai mai sarrafa ruwan kwata. An kafa wannan cibiya ne a watan Desambar na 2018 a unguwar Kubiya da ke babban birnin na Nijar. Zibo Zakara shine shugaban shirin kula da ruwa da kuma tsafta a birane. Ofishin ministan kula da ruwa da tsafta sun yi tsari biyu. Tsari na farko akwai ofishin darakta mai kula da ruwan gwalalo na gidajen asibitoci da tuni an kammala tsarin. da tsari mai kula da dukkanin birnin Yamai. Sabon tsari ne saboda wancan tsohon tsarin ya yi shekaru da dama, wanda shi ma an kammala shirin. Yanzu haka an kammala cibiyoyin biyu na kula da ruwan gwalolon. Ɗayan ya karasa, ɗayan kuma ana bisa hanyar karasa shi nan ba daɗewa ba. Ayyukan wannan cibiya takaitattu ne, in ji shugaban shirin ruwa da tsafta a birane. A cewarsa ba su da kayan aikin sarrafa wasu nau'o'in ruwan datti kamar irin irin na asibitoci. Lebu. Dattin da ake zubarwa a gidan mai ana ci gaba da zubar da su ba ta hanyar ka'ida ba wanda haka ya hadabi gaskiya hukumomi. Yanzu haka ana cikin nazarin sake amfani da dattin da aka riga aka sarrafa a wannan cibiyar a cewar lawali mai kula da cibiyar. Akwai abubuwa da dama da ake sarrafawa da wannan dattin. Akwai waɗanda suke iya yin gas da gawayi da kuma ana iya sarrafa shi zuwa taki aikin zamani wajen noma. Mu amma har yanzu ba mu yanke shawarar abin da za mu yi da shi ba. Za a tsaye da kayayyakin da za a yi. A cibiyar mun yi nazari biyu na uku yana bisa hanya da za su fayyace irin waɗannan ruwan datti ko ana iya zubar da su a itatuwa ko kuma ga itatuwan da muke da su a gidajen man Stasiyon. Kafuwar wannan cibiya ta kawo sauƙi ga masu aikin kwasar ruwan kwata sai dai kuma ya ce akwai buƙatar kafa wasu cibiyoyin. Malam Hamisu ɗaya ne daga cikinsu. Abun ya kawo sauƙi kuma mu in ba nan ba ba inda muke zub da ruwa don mu doka ce mun kabi. Daga arefar can ƙarshen hita gari mun samu ɗan wuri wanda babu wani matsala da kowa mu zube lamu laya mu ci gaba da aikin mu kafin cibiya ta biyu ta sarrafa ruwan kwata ta fara aiki a yamai kwararru sun bayyana cewar rashin kyakkyawar kulawa da ruwan datti na taimakawa wajen gurbatar iska ƙasa ruwan ƙarƙashin ƙasa da kuma ruwan da ke kwance a doron ƙasar ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio kalangu a huta lafiya